الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي وجدا كتوما وسو mai wakilta ta a gidan gwamnan jihar zamfara a jasa da ya garba mai girma sakataren gusa alhaji haka su magana ya zo latti ya bari kanto na riga shi zuwa wanda bai kamata ba ya samu wurin zama ba ina ma barka da zuwa mai girma kansulolinmu na kusa lokal gamin masu albarka guda biyar tudun wada rijiya mada gonaka da wanke an da kowayenmu mata taron ku ne yau ina maku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau allah ya ba mu dama halartar wannan taro mai albarka taro na mu mata wanda bai kamata a gan wurin gaba amma dai saboda mun san darajar mata mun san unwanin mata Susan ka ka mu duniya ko mun sai da son ka jajirce wurin kawo da waccan gwamnatin da ganin cewa ga wannan gwamnati na ceto wannan taro ni ba za a banna a baya ba matar gwamnati ta ce kowa ya sa kaya fafor na ce ni ma ina da na saboda haka ni yau ni ma na mata na mata alhamdulillahi na ji daɗin ganin ku cikin koshin lahiya da annashuwa wannan taro da aka yi na ranar mata ta duniya rana ce ta tunawa da mata da kuma rana ce ta jin kai saboda kowa ya san mace su ne har da jin kai magana gaskiya sun yi mu jin kai mu maza to wannan rana to allah duk wata mace duk takwas ga wata ana irin takwas ga watan uku irin wannan rana rana ce ta matan duniya ana so a kyautata ba mata ko kaɗan ne especially irin yan uwanmu waɗanda suka samu raunuka irin makahi gulabu mutane waɗanda dai su dai ɗan zan samu ɗan ƙasa kaɗan to irin su yi muna buƙatar suna buƙatar taimako yau sosai to ina so in tabbatar muku da yanzu haka ɓangaren mada magani gonaka rijiya ruwan ɓaure wanke muna son duk mutanensu masu da lura ta musamman matar da ta bugo ma madam ta ce kowace mai lalura na wanda aka sunanta ta ba da akan namba ɗinta da kuma bbn namba ɗinta da sunan bankinta da sunanta saboda akwai tsaruka da yawa da aka gaskiya magana ana mancewa da waɗannan mutanenmu na gusautar saboda ba komi ba ne ana ganin ko babu tsaro to ko babu tsaro mu mun gaya wasu muna da mutane wa'anda za su tsaye da mutanen nan sun zaba da garin su kuma za su tsira da su abin da muka so duk abin da za a yi wasu wata ba mu shiga kankan ba amma sun kai tsaye sun ka kawo mana kurkun da ba mu yi zato ba to saboda haka idan mun ka cire mu mance da mutanen karkara especially na wasu wata to ba mu kan mu adalci ba kuma bai musu adalci ba yanzu wane abinda za a ba duk mace da shi wani wani mace ɗari mun kai kuke wace mace za a ba ta dubu biyar da turmi guda amma su kuma wayan gama da laya masu da lura ta musamman muna da mutum goma sha shida don mutum ishirin ne a da mu ba to wasu rubuto maza ba san maza ba su ciki ba wanga lokaci wanga yau ranar mata ci to muna da mace goma sha shida wadda ita ma kowace mace ni a matsayin na kan tofa kusau da ni da kansu kai na kusau da kakasa mun duk matan na mara lahiya to bayan an ba su dubu biyar da tumi a tawa sannan kuma za a haɗa mata da kwalin tafiya domin azumi kamar azumi ya kama kuma maɗora inda mun kaza ina godiya da irin yadda kun ka zo an kana su mu wannan abu ya zama izina gare mu saboda yau da maza ne ka taro wurin ga da an zuwa ga bai dubuwa da tsara na ana kwantura amma ga tsayan an tsarocin su babu wanda ya wahala babu wanda aka ce ke jaye ko ke jaye don allah a natsu abinda muka so munan wanda akwai sunan cikin wurin ga ya samu abin da an ce za a bashi ya fita shi ba mu san mutum da an wala a wuce wani sai an jama a dawo a'a mu ga tsarinmu na usulun ta gami dan an ka da kaya nan za a yi ta kari kowa ya fita a ne kada a ci a'a bari sai mun ta a kaddamar da mutum goma nan ko mutum ishirin a'a duk wanda ya shigo a bashi abin ne ya fita sannan kamar yadda madantacci wa'annan kaya kyauta ne kada wani wanda ya rubuto sunan ka ko ya rubuto sunan ki ya ce a'a zan rubuto ki ne idan an baki ki kawo an samu ya kishe mu ba ba mai wannan ba kuma ban ba da wannan dalilin izini ba sannan in mace ta baya to ta makanta kuma in muka gane ba za mu sake cikin kowane kwamiti mai Allah ya wannan list yanzu ga shi na mutum ɗari insha Allah za mu ware kiran wa'annan mara lahiyar su goma sha shida amma da kaddamar masu da kayan a ba su abun su su jaye in kallon da su wuce da su wuce don allah muna kira gare ku da a yawan kuri a jira a bi a hankali wallahi duk wanda an gaba sunan shi wurin da aka kayan shi kada a yi garaje kada a yi gaugawa abun za mu shi da sauri yadda kowa zai samu wuce gida wa juma'a muna da uzuri salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Saboda da Allah sarki da ya nuna mana wannan rana mai albarka da kuma zagayowa wannan rana ta ranar mata ta Wanda ya yi daidai da ranar domin murna na ganin sake zagayowa wannan lokaci na ranar mata Cuando what el were